الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل da karatunmu na littafin riyadu fati na nawawi a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha shida haka ne darasi na goma sha shida ta kuma za mu tashi a babu sabu wato bani da ke bayani a kan abin da ya shafi hakuri imamu nawawi ya jera littafin ta jeran kawanin to. babi na farko babu islam abin da ya shafi wato tsarkake niyya saboda zuciyarka ba ta yi kyau ba to ba wani zai kyau a cikin kuma ibada ka da addini ka ba zai kyau ba duk abin da kake wahala ne sannan babi na biyu babu tauba shine babin tuba ka tuba daga laifukan ka to da idan baka tuba ba kuma zunuban ka za su hana ka bautar Allah subhanahu wa ta'ala za su cinye maka wato imani idan ka gyara zuciyarka ya zama addinin ka tsakani da Allah kake sannan ka tuba daga dukkan ka. Sannan kuma wanda ya kamata shi ne ka siffantu da siffa da haƙuri wajen bautawa Allah subhanahu wa ta'ala wajen yi masa ta'a da kuma haƙuri wajen barin safa masa in karka koma ruwa tun da ka riga ka tuba daga ka da kuma haƙuri a bisa dukkan wata masifa da za ta same ka a nan duniya domin kada ka yi fushi da ikon Allah ka je ka lalata imani abin da ake cewa sabo a harshen larabci shine alhabu wato tsare wato tsare wani abu abin da ake nufi a shari'ance shine habu nafsi an zai wata shakki mutum ya tsare ranka ya daina raki ya daina kokawa ya yi haƙuri a kan abubuwa guda na farko a sabu ala ta'atillah ya yi haƙuri a bisa yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da sallah azumi zakka tauhidi aikin haji sauran ɗabi'u na addinin musulunci da dukkan wata ibada ka yi haƙuri ka dinga yi ko kana da nishaɗi ko ba ka da shi wannan shi ne nau'in haƙuri na farko domin addinin idan babu haƙuri ba zai tafi ba babu inda za ka je in ba kai haƙuri ya sa mazala ta kwace a mujahidu man nan nafsa mai jihadi shine wanda ya kiransa ya turka sawayen ka bisa wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan yake janna jannatu bin makaya an bai wuta abin an a aljanna da abubuwan ki zuwa mana zai karka aljanna abin da rai baya so ne sai kayi hakuri kayi su sannan ka tafi aljanna sau da haka kenan hakuri shine ainihin ginshiki na addinin musulmi addinin ka ba zai yi kyau ba ba zai tafi yadda ake so ba sai ka zama mai haƙuri sannan abu na biyu mutum yin haƙuri a bisa bane sabon Allah ko da ku kana son abu yana baka sha'awa idan an ce Allah baya son sa yin sa in sabon Allah ne saba wa ubangiji ta alama halitti ne yana jawo in Allah sai ka daina shi idan ko kace za ka bi son zuciyarka ba za ka haƙura ba to ka kama hanyar wutar jahannama kamar yadda manzala kuma ake cewa wa uffati naru bi shahawat allutu da wutar jahannama da sha'awa wato abubuwan da rai yake kamar zina shan giya da cin dukiyar wani da bana shaye-shaye ta'addanci da dukkanin wannan abubuwa ne wanda idan ka biye mutu za su kai ka baro ka dole sai ka yi haƙuri ka kiran ka ka hana ran abin da yake so ka zama mutumin kirki bawan Allah kafin addini ka yi kyau kuma ka shiga aljanna in ko ka je wa sun zuciyarka da abin da ranka ke so na sabon Allah kana yi da ko shakka babu ka kama hanyar wutar jahannama sannan mutum ya daure ransa ya tsare kansa a bisa haƙuri a kan kaddara na ubangiji subhanahu wa ta'ala su ne abubuwa na masifu da ibtila'i da masifa waɗanda ainihin suke sa a lokacin da yake cikin rayuwarsa ta duniya wani bala'i da zai saukar maka ka ji abin nan ka yi haƙuri ka ji cewa Allah ne ya tsora maka kuma shi zai yayi maka kuma ba ya tsora maka saboda baya son ka bane ya tsora maka ne saboda ya kankare maka ka? kuma ya ɗaukaka daraja ka yawai ta ladanka domin ka zama kyakkyawan sakamako ranar da rashin lafiya ne ka ne ka ko talauci mai tsanani dukkan wa'annan musulmi ne wanda idan kai haƙuri za ka samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala malamai sun ce manya-manyan musibu a duniya guda biyar ne akwai mutul hadis wato mutuwar matsoyi kana son mutum ya bar duniya ɗanka ko matarka ko iyayenka ko abokanin wato ainihin arziki to kai haƙuri akan wannan وصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل القلوب المسترعين كيف قولي dangane da wato al'amari mutuwa kai hakuri ba wani mai tsawon sannan akwai tsoro sukun wato rashin lafiya mai tsawo irin wanda ba ya cin magani shi ma babban masifa ne a ce mutum ba da lafiya an yi magani an yi magani abun ya gagara duk an shiga damuwa sun ana zuwa a gaishe ka da yawa har a dawo kaɗan kaɗan har a zuwa wa da barka daga kai sai iyali wannan babbar masifa ce ta rayuwa sannan akwai alfakar shadi wato shine talauci mai tsanani ba cin yau ga na gobe shi ma babban masifa ne wanda yana buƙatar mai akwai a kansa har lokacin da ubangiji ta ala zai yi sannan na hudu akwai tul ada shine dariyar gayya na abokanin gaba mutum ya saka a gaba yana kan ya ga bayan ka yi masifa ta same ka yi murna sai Allah ya jarrabe ka da wata masifa ya zo yana ta maka dariya yana murna wannan abu ne na fatin rai shi ma akwai masifa a cikinsa kai hakuri Allah ya baka ladan masu hakuri na biyar shi ne a sharira mutum Allah ya jarabe shi da mace wacce ba ta gari ba mace wacce take ya matar da ba ta da imani wanda za ta dinga masa aya a hannu wanda ina yi shi ba zan yi ba bari ba zan bari ba duk abin da kake so ita kuma ba ta son abin da ba ka so shi take son kai babu kula da gida babu kula da yara babu kula da ni wannan ita ma wata masifa ce daga cikin manya-manyan masifin duniya Kudan adam baya ruwa da bala'i ko masifa sai dai ya dinga ba wa kansa hakuri a lokacin da masifan ya ya ya abun nan ya sauka a kansa wani mutum yana cewa ne sun للمرء لا بد أن يرى ولا بد أن تجري عليه الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة وحزن ويسر ثم سكن وعافية ba guda bakwai dole ne za su hita maka ba guda takwas dole sai ka faru da su sun faru farin ciki da bakin ciki wata ran a cikin farin ciki da walwala wata ran a cikin bacin rai da damuwa dole za a same ka da wannan a rayuwar sannan akwai haɗuwa da rabuwa wata ran na haɗe da yan uwanka masoyanka wata ran kuma za ka rabu da su ko rabuwa na ɗan lokaci ita ce rabuwan duniya ko rabuwa ta har abadan abada ita ce rabuwa ta mutuwa wanda ba za ku haɗuwa sai dai idan dukan ku ɗan aljanna ne ku je ku haɗu aljanna rabuwa da masoyi abu ne na bakin ciki ba abu ne na farin ciki ba zuwa da koyi shi ne abin farin ciki sannan akwai hali na tsanani da mutum zai shiga wani lokacin ko na talauci ko kuma kana da shi din ba abun sayan abin da za ka saya ka ji daɗin babu shi kana wani hali kana wani wurin da ga kuɗi a kunka amma ba za ka iya sayan abin suka ci ba ko kuma babu abincin ba kwata-kwata kana cin hali na tsanani wata ran kuwa ka kanka a hali na walwala hali na sauki kana da wadata ko ka samu abubuwan rayuwa wanda za ka more ba tare da wani wahala ba sannan sai kuma rashin lafiya da lafiya wataran ka je ka lafiya ka garau wataran kuma baka da lafiya wataran ka kaza gane kanka wannan dukkanin su halaye ne da suke bijiro wa dan adam idan abun farin cikin ne abun da ake so shine mutum ya gode wa Allah ta'ala sai ya ƙara masa wainan nimomin kuma ba shi ladan masu godiya idan abun bakin ciki ne ka yi haƙuri sai Allah ya baka ladan wato ainihin masu haƙuri kamar yadda za mu karanta a can hadisi na gaba a ajaban li amri mumin inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarrahu sabara shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharrahu sabara fa kana khairan lahu mamakin al'amarin mumini duk al'amuransa alkhairi ne idan wani abin farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah ta'ala sai Allah ya kara masa ya bashi ladan masu godiya sai abin ya zai masa alkai idan abin bacin rai ne da cutarwa da basifa sai hakuri sai hakan zai masa alkhairi Allah ya bashi ladan masu hakuri wanda ba ana da wanda ake ba ba ba a littafi to ibtila'i idan ya samu mutum ba yana nuna Allah ba ya son kamar nan manzo Allah ta kuma ce man yuridu lahu bi khairan yusab minhu hadisin bukhari duk wanda Allah ta'ala yake nufinsa da alkhairi to sai kaga kuma ana jarraban da masifu da bala'i kala kala ashaddu an-nasi bala'an al sun thumma al-amsal fal wanda yake kowa shiga masifa sune annabawa sai masu bin su sai masu masu bin su to da haka duk abin da ya same ka na bacin rai da masifa to ka kaddara ubangiji ta yana son ka ne ya tsora maka domin ka kusanto zuwa gare shi kuma ya baka ladan wannan masifan kuma ya kankare maka zunuban zunubanka kamar yadda manzara ta ce cewa ma yusibu musliman min wasabin wala nasabin wala adan wala ghammin illa hatta shawkatu shaquha illa kafara Allah biha min khataaya ba abin da zai samu musulmi na rashin lafiya ko na wahala ko na bacin rai ko na bakin ciki ko ni cuta har kai da za ka soke shi fati ya zama sau na kafaran zunuban gaba ɗaya wanda duk abin da ya same ka na masifa ka ɗauka Allah yana son ka ne tsora maka kuma ya yi haka don ya kankare maka ne ko ka karkaje lahira da kuka halaka kuma domin ya yawaita ladanka ya ɗaukaka darajarka akwai ina daga cikin manya-manyan wato ɗabi'u masu kyau makarimar akhlaq idan mutum ya zama mai haƙuri a wajen za'awa Allah ta'ala mai haƙuri a wajen barin sabon Allah mai haƙuri akan masifa ta duniya da abin da Allah ya kaddara masa ya zama bawan Allah mutumin kirki wanda addininsa zai tafi daidai yadda ake so Imam Nawawi sai kawo mana ayoyin Alqur'ani a farkon bajin kamar yadda ya saba kafin ya kawo mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda addini sun gurungun sa yana cikin Alqur'ani ne da hadisi al-ilmu qala Allah qala rasuluhu wa ma siwa zaka huwa waswafu shaytan Allah ya ce manzon Allah ya ce shine ilimi na kawai wannan to ana hayaniya yace qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu da la'allakum tuflihun suratu ali ba, ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya qawlan da kuka yi imani wannan aya ce masa dawo imani al-nida'at al-imaniya shine abu da aya da ya ayyuhal ladina amanu wato ya ku waɗanda kuka yi imani kenan nan ana magana da mu'minai Abdullahi bin Abbas ya ce eh, duk inda ka ji Allah ya ce ya yi ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani to ka ga ka saurara wani abu ne na alkhairi za a ce ka yi ko wani sharri ne ake son a nisan ta kaka da kai. a tsawatar maka kada ka shiga to ana alkhairi za a wuce mutane ne ya ku wanda kuka yi imani isbiru ku yi haƙuri wa sabiru ku yi gasan haƙuri da kafurai kasu ku fi ku haƙuri a wajen jihadi ورادوا كجيكو فريقوكو سين ضروروا وكذا كافرين تشيغا واتقوا الله بذكرهم الله لعلكم تفلحون لن تسلموا إرابه القيامة umarni na farko shi ne mana ku yi haƙuri a addini duk yadda abu ya kai ya kawo komin tsanani komin sauƙi komin lalacewar mutane ko lalacewar zamani ku yi ku addini karka ce ne ai baya yi ni ma ba zan yi ba makomar ka daban ta daban kowa da gidansa a lahira karka ce yanzu zamani ya lalace ba addini haka damu da shi ba ni ma ba ruwa na zan yi hanya to in ko haka ne zamani ko mutane sun ci galba a kanka za ka je ka koma makoma ne da so da haka ka ji tsoron Allah ka riƙe addinin ka komin wahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a ga wani zamani zai zo kafin duniya ta tashi al-mutamattiku bid-dini kalqabi ala jamal wanda yake rike da addinin sa kamar mai damkan garwashi garwashin wuta mai in ka damka ya zaka wahala to haka a karshen duniya rikon addini zai zama za ga mutane sun lalace idan kana rike da addinin ka kuma na cikin wahala dole sai ka hada da hakuri sai sa ubangiji ta ala yake cewa ku hakuri ku yi hakuri akan al'amura na addini kai hakuri ka zama mutumin kirki kai hakuri ka zama bawan Allah kai hakuri ka zama mai riko da alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kai haka ko akwai kyakkyawan sakamako wanda ubangiji ta Allah ya tana da maka ranar alkiyama ne da Allah ta Allah ke cewa والذين صبروا wa وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ubangiji ta alaƙe waɗanda suka yi haƙuri tsakaninsu da Allah suka yi haƙuri suka rike addinin don Allah suka kai da sallah suka ciyar da dukiyansu a sirrance da a bayyane sun ba fi sabilin lahi a zahiri sun taimaka a baɗini ma a sirrance sun taimaka sannan idan an musu mummunan abu sai su kaka da kyakkyawa ko ne sun aikata mummunan aiki sai su biyo da shi da kyakkyawa su kuma zuwa ga Allah ta'ala sun kyakkyawan aiki waɗanda suka yaka ubangiji ta alaƙe suna da kyakkyawan ƙarshe ranar alƙiyama ta ce aljanna aljanna ta zama wanda za su shiga aljannan ba su kaɗai ba da su da iyayensu da matansu da zuriyarsu matuƙar suna da imani don in ka shiga aljanna ba ka ga babanka da mahaifiyarka ba ranka zai ɓaci to Allah ta'ala sai ya haɗa maka su ko da aikin bai kai su shiga aljanna ba saboda kai kai kokari kai hakuri su kuma saboda imani su sai a haɗa maka da su haka nan za a tura maka su da jikokinka da matanka duk a haɗa maka da su ku shiga aljanna tare matuƙar suna da imani tun da kai kayi riko da addinin Allah kayi kokari kayi a kiranka to ba za a kai su wutar jahannama ba domin ranka zai ɓace a janna babu ɓace rai saboda haka ubangiji ta'ala sai maka wannan gatan idan kuka shiga aljanna sai malaku ku dinga shiga aljanna suna cewa salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku bima sabarkum kun samu wannan gatan ne saboda hakurin da kuka yi a duniya wajen la'a wa Allah subhanahu wata'ala da barin sabon Allah da kuma hakuri a bisa Allah shine masifa da take samu dan adam fa uku uqbadda ma dalla da kikkiawan karshe ita ce aljanna to kaga hakuri sakamakon sa babba ne a wajen ubangiji subhanahu wata'ala ba kai kaje wasu ya shafi zuriyar ka da iyalanka gaba ɗaya sannan Allah ta'ala ya ce wa sabiru ku yi gasan haƙuri shi ne ba nan wasabiru biro ku yi haƙuri wasabiru kuma ko da wasu ne wasu suna haƙurin to ku ku yi gasan haƙuri ma'ana ku yi iya ƙoƙarin ku yadda za ku fi haƙurai haƙuri domin kafirai suna ta haƙuri wajen jihadi suna yaƙan musulmi ana tsara ana dukan su amma ba su daina ba to tun da guri ma yana haƙuri shi ba aljanna ma yake nema ba ba wata wuta ya sani wanda zai ne zai tsare kansa daga ita don duniya kawai ya ɗaukaka a duniya to ku ku fi su yin haƙuri ku yi iya ƙoƙarin ku domin ku akwai wani tanadi da ubangiji ta ala muku na aljanna da dukkan wanda aka kashe shi a wajen jihadi wannan kamar yadda ubangiji ta ala ke faɗa cikin suratul nisa'i yace wala tahinu fi ibtila'il qawmi in takunu ta'lamuna fa innakum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min allahi ma la kada ku yi rauni wajen neman abokanin gaban kada ku kare a wajen kafatawa da abokanin gaban domin ku sani idan ku kuna jin raɗaɗi in aka kare ku ko raɗaɗin ciwo da aka muku da kuka ji a lokacin yaƙi ai kuma suna jin raɗaɗin wannan ciwo su ma an buje su an kare su amma bambancin ku da su shine wa tarjuna min Allah ma la akwai abin da kuke kauna na kyakkyawan sakamako ita ce aljanna da rahamar Allah daga wani ubangiji ta'ala wanda su kuma ba tsammanin wannan to wanda baya tsammanin aljanna ma ya hakura da raɗaɗin da yake ji na tsara da suka ina ga wanda kuma ya san cewa idan ya muku aljanna zai tafi kai wannan raɗaɗi da sukan kuma ina da lada a wajen Allah ta'ala ke kawo sakamako shi ne aljanna sau da haka kar ku bari kafirai su fi ku su fi ku a yanzu idan ka duba ka ga yadda wani yake shan wahala wajen harkar siyasa da yadda yake shan wahala wajen neman abun duniya to kai don kana shan wahala wajen addininka sai ka ga cewa lallai ubangiji ta ala ya yi maka gata ya yi maka rahama ya maka gidar dogo tun da kai wahalar ka akan wani lada ne na lahira wanda ni'ima ce wanda ba ta yankewa wannan kuma wahalar sa akan abun duniya ne mai karewa to da ka sai ka yi gasan hakuri da su wani ma yana shan wahala akan abun duniya ni ne zai sa in shi ba zai sha wahala akan addini na wal tusiruna hayata dunya wal akhiratu khayrun wa abqa ko da duk abin da ka dauko na addini to ka jure wahala ka kaman yadda kake ganin wani kuma ba abun addini bane abun duniya ne yake jure wato wahala ne yake sha wa yakfi sabul mali duna mashaqqatin tahmiluha wa ilmu kayfa yakunu wato neman kuɗi akwai wahala kuma kana jurewa za ka je ka kasa kayan ka ba mai kula ka wani lokaci ka yi ta zama cikin damuwa da ɓacin ka je gona ka sha wahala ciwo ka sha wahala to ina ga neman ilimi na addini ba za ka ba da awa biyu ko awa uku domin ka fahimci addinin ka ba wancan ma ya jure dan yana neman wani sakamako na duniya ina ga kai da kake neman sakamakon lahira ba za ka jure ba ko kai kana jure wa'incan wahalar da kanka kana neman kuɗi kana shan wahala me yasa ba za ka nemi lahira ka jure wahalar da kake sha wajen wato aiki neman lahira ba ubangiji ta dace wa rabidu wato ku ainihin yi ribadi ribadi shine zaman dako ku yi zaman dako ma ku minan murabada murabada kuma shine zama kuburi wato aje wato wasu ƙofofi da ake ganin kafure za su iya shigo musulmi ta wurin ku je ku tsare wannan ƙofofin wannan wani nau'i ne na jihadi don idan ku ku tsare ƙofofin ku ba kafure za su iya zuwa su zo su shiga su je su fata muku wato su zo su karkace ku su raunata ku to da haka idan ana yaƙi to dole a wanda suke tsayawa a bakin jejjej na gari domin su hana kafure shigowa wato a cikin gari wannan shi ake ce masa ribaɗi wato zaman taku kuma yana da fadala a wajen ubangiji subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ribatu yawmin fi sabilillah khairun min mina duniya wa ma 'alayha wa mawdi'u ke 'adikum min ad-dunya min ad-jannati khairun min ad-dunya wa ma 'alayha والروح يروحها يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة mina duniya wa وما عليها manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaman dako ne yini jiya fi sabilillah ka je ka fare kofan gari kada ainihin a farma garin shi ya fi alkhairi a wurin Allah fiye da duniya da abin da ke cikin ba za a ba ka cikin duniyan nan gaba ɗaya ka samu daman wani ya samu daman ya je ya tsare kofa ne ni sai kar abokanin gaba su shiga da wancan ya fi ka samu alkhairi kuma haka ne inda za ka aje bulalan ka kawai aljanna ya fi duniya da abin da ke cikin sannan kuma mutum ya tafi wani aiki na fi sabilillahi da yamma ko kuma da safe kan makoshin aiki na fi sabilillahi ya fi a bashi duniya da abin da ke cikin ta gaba daya wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi a wani hadisi na imam muslim ya ce riba bi yomi da riba bi yomi wa lailatin khairu min siyami shahrin wa siyami wato abun nan din yini da riba zaman dako na tsare gari na yini ce da dare ɗaya ya fi kai azumin wata ɗaya kuma kai kiyamun ni na wata ɗaya wato wanda zai zo ya azumi wata ɗaya bai sha ba ya kwana kiyamun laili har gari ya waye bai kai ladan wanda zai je tsare kofan gari kada abokanin gaba mayaka su shigo wani hijja wancan ya fi shida wannan ya fi shida ke kenan kaga zaman dako ibada ce wanda take ainihin mai falala a wajen ubangiji ta haka nan wa rabidu wato ku yi zaman dako na sallah wasu malamin sun fassara da wannan dai akan wancan fassara Shi ne, idan kai sallan magariba ka jira a yi isha da kai ko ka je ka yi nafila da wuri sallan azhar ka jira azhar la'asar ma ka yi nafila ka jira ta isha ka yi nafila ka jira ta ko asuba ka je ka yi nafila ka jira sallan asuba wannan shi ma yana ce masa zaman dako wanda zama ne na jiran sallah sallah ko mun sani ita ce ibada da ta fi kowace girma wannan ya tabbata a jikin imam muslim manzon Allah ta kuma yake ala adullukum ala ma yanqullahu bihi al-khataya ba zan nuna muku ba a bisa wani abu wanda Allah yake kankare zunubai da sawabinsa kuma ya ɗaukaka darajar ɗan adam da sawabinsa sabai suka ce bala ya rasulullah nuna mana shi sai ce isbabu wudu'i ala al-makarihi wa kasratu al-qura ila al-masajidi wa intizabu salati ba'da salat kuma فذلكم الرباط أو رواية فذلكم الرباط فذلكم a tsaro. رواية إمام الدين manzala ta sama yake ba zan nuna muku abin da in kun yi shi za a kankare muku zunuban ku a ɗaukaka darajar ku ba sabai suka ce nuna mana yace cika alwala lokacin da ba a ku sai lokacin sanyi sai kuma ka tsaya alwalan ka ke kiya ba wani gudun sanyi to wannan Allah ya ɗaukaka daraja ne da kuma yawaita taku zuwa masallatai komin nisan masallaci ka ji ka je kai sallah a wajen kowace kafa ɗaya in ka ɗaga za a ɗaga darajar ka za a baka lada in ka sauke za a kankare maka zunubi kaga gurgudun nisan masallacin gurgudun lada da daraja da za ka samu sannan sai ce wanti zaru salati ba da sala da kuma sauraron sallah bayan sallah ko dai ka yi farilla ka jira wata farilla a masallaci ko kai na jira ka jira kuma wato ainihin sallah farilla wannan al'amari ne mai girma wanda Allah yana kankare zunubai da sauƙin kuma yana ainihin ɗaukaka darajar ɗan adam sai manzo Allah kuma ya fanta jiran sallah in yake fa zalikum ribat wannan shine zaman dako fa zalikum ribat fa zalikum ribat wannan shine zaman dako ma'ana wannan shi ma zaman jiran wata ibada ne kai kila ya ci wancan wannan zaman jiran sallah wancan kuma zaman jiran abokin gaba kare shiga kare shiga gari saboda haka ba karamin falala wannan yake da shi ba wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ta'ala ce wa rabi'u ku zaman dako ku ko ruwa, ku zauna ku kare garuruwan ku karra mayaka su shiga su je su fatattake ku ko su kakkashe ku sannan ku tsaya kuma ku jira sallah kafin wata sallah sannan yake wata kulla a ku ji tsoron Allah la'allakum tusibun domin ku samu rabe idan mutum ya ji tsoron Allah zai samu alfala alfalahu shine alfawzu fil matsaloli wanda ja su minal shine mutum ya rabanta da abin da yake nema ya tsira daga abin da yake gudu wato kaga idan mutum ya bi ya yi waɗannan abubuwan da aka faɗa ya yi haƙuri a kan addininsa ya fi kafurai haƙuri ya tsaya yi zaman dakon nan ya ji tsoron Allah to ma'anarsa zai samu babbar da ranar lahira ita ce mai aljanna sannan zai tsira daga abun tsoro shine wutar jahannama ko da wannan aiki ne zai tseratar da kai daga wutar jahannama kuma ya saka aljanna kamar yadda ubangiji ta ya ce faman tuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur shi wanda aka nisan tashi daga wutar jahannama aka sa shi janna, wannan ya samu babban rabo rayuwar duniya rayuwa ce ta mutu to sannan sai imamu nawawi ya ce wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa lanabluwannakum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 wa naqatin da tawaya min al-amwali na zuciya shine asaran dukiya wal anfusi da tawaya na rayuka wato shine mutuwa ko rashin lafiya wa samara da kuma tawaya na 'ya'yan itatuwa wato ainihin ya zama wasu ba ko kuma wato 'ya'yan su dinga rasuwa sai Allah ta lafi wa bashir sabirin kai wa masu haƙuri alfishir a bisa waɗannan musibu su ne allazina idza asabatu musibatun wanda in musiba ta same su faru, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma ubangiji ta lafiya ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa inna suna da darajoji a wajen ubangijin su wa rahama da kuma rahama da ya kana da musu ita ce aljanna wa ulaika hum muhtadun wannan suna shiryayyu a nan wato halin duniya ubangiji ta lafiya zai jarrabe mu da wani abu min al-khawf na tsoro ma'ana tsoron abokin gaba ko firkita a lokacin yaki ko haka kawai ya zama babu zaman lafiya ana cikin tsoro wannan ba karamin jarrabawa bane Allah ta'ala yana jarraban bayan sa da wannan da a zamanin sahabbai ana cikin tsoro a maka har aka dawo madina ma ana cikin tsoro da tashin hankali daga baya aka samu karfi ta yanda kafirai ba iya zuwa garin madina su yaki ainihin wato musulmi amma wannan ya faru bayan an yakin badar kuma sun tinkari garin madina a yakin hudu an gobza sannan suka zo kuma al'aza su kai ta wannan gida zo su yaki musulmi su buke su daga garin madina wanda an shiga tashin hankali da razani a wannan lokacin kamar yadda ubangiji ta ala ta yi izja'ukum min fawqikum wa min aqala minkum wa izzaqatil absar wa balagatil qulubul hanabira wa zununa billahi dhununa hunalika quliya mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida lalle ka abin nan kafirai sun zo muku ta saman ku da kasan ku suka jira muku kuma a lokacin ido ya fi fito saboda tsoro in an ce ka shiga can ba za ka iya shiga ba sannan rai ya kai makoshi mutum ya ji kamar zai bar duniya gaba da wato an shiga tashin hankali na kololuwa ubangiji ta alaƙi a nan ne aka jarrabi mumini aka za su su ba ga Allah ya jarrabe su da tsoro a wannan kama daga baya da Allah ya aiko iska da mala'iku suka fatattake su aka ci ba a kan kafirai da ya zama kuma ba za su sake zuwa garin madina su tsokani musulmi da faɗa ba manzana kuma ya ce ba za su taɓa zuwa su yake mu sai dai mu mu je mu yake su wannan jarrabawan za ta iya maimaituwa ba ta lalle ta hanyar yaƙi ba akwai tsoro na yan fashi akwai tsoro na yan ta'adda ko ba hanyar yaƙi ba wani na neman ya ga bayansa akwai tsoro na za a kwashe maka dukiya ko za a ci mutuncinka duka wannan jaraba ne na ubangiji subhanahu wataala kuma idan mutum yana cikin tsoro babu wani abu da zai maka daɗi a rayuwarsa ta duniya komai ba da daɗi sai sa laraba suka ce al'amnu ahna wal aish wato zaman lafiya shine fi komai daɗi a rayuwa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya za a wasu mutane suna wasi a kasan nan wai baka yi zaka ce Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya kawai al'ada an kaje a yaki kawai lokacin ba su san yakin ba ne amma da yakin ya shigo kaga sun ga tashin hankali to da haka in kace Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ma dariya za ku maka kada wurin wa'azin su zo suna yin injilancin abun wai ka nufi ya ce wai Allah ya ba shi lafiya da zaman lafiya da abun da lafiyan za ta ci ta ake ana dariya ah, to idan baka da lafiya ne ka zai kyau in ba ka zaman lafiya za ka yi addini ka ne idan ba ka da abin da lafiyan za ka ci na ma kana cikin damuwa damuwan ka nemi abin da za ka cin bayan je gawa idan ba idan ba ka da abin da lafiyan za ka ajiye bayan ta ci na ma dai akwai tunanin gobe kuma mai zance to ka gani zuwa ni ne ka samu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiyar za ta ci kuma ta ajiye ba ka tararradin na gobe to nan ne za ka samu nutsuwa cikakkiyaki amma ba ka da lafiya ka cikin damuwa kana cikin tsoro kana cikin tashin hankali babu abin da za ka ci gobe kana cikin imuwa ba na yau kana cikin imuwa ba na gobe kana cikin tashin hankali so da haka dole ne mu roƙi Allah ta'ala ya azurta mu shi ta Allah ya ambaci tsoro daga cikin abubuwa wanda yake jaraban bayansa da shi sannan kuma yake wajuri da kuma ainihin yunwa kaga yanzu sai yana maganan cewa kada Allah abin nan kace Allah baka abin da lafiya za ta ci ta aje yana ma dariya to Allah bai jarabe shi da bakin talauci bane idan jarabe shi da bai da abin da zai ci yau ko gobe yara na kuka iyalai sun shiga damuwa ai kaga ya san cewa samun abinci ba karamar ni'ima ce ta ubangiji subhanahu wataala yasa nan Allah ya ambaci yunwa da ni da ibtila'i cewa bala'i ko dai saboda tsananin farin ciki abin tsananin talauci ko kuma saboda fari an yi noman amma kuma babu ruwa amfanin gonan ya lalace an shiga damu wannan ibtila'i ne babba shi yasa manzo Allah ta kuma yake cewa kar aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qannahu Allah bima ataahu dan mutum da ya zama musulmi sannan aka azurta shi da abin da zai ci abin da zai ishe shi yana da shi ka da abincin shekara ba sai kayan awu ba sannan kuma Allah ya wadatar da shi a zuciyarsa ya wadata da abin da Allah ya bashi to wannan ya samu babbar rabo bai da imuwa da tashi hankali a duniya haka na wani hadisi manzon sa yake man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hidan lahu dunya bi azabihi duk wanda ya waye gari yana amintacce a cikin jama'a ka babu tsoro a tare da shi ba tunani za a masa ta'addanci sannan lafiyayyen jiki jikinsa lafiyarsa kalau bai da rufin lafiya kuma yana da abin da zai ci yau maza su haɗe wannan kamar ma an ba shi duniya ne gaba ɗayansa da abin da ta kusa me ya rage masa ba na koyi wani ke bari gobe ya zo to da aka ga nan bayan da za a ka samu kwanciyar hankali a ce kana cikin tsoro ba ka cikin zaman lafiya bayan da za ka samu kwanciyar hankali a ce lafiyan ka ba lau bayan da za ka samu kwanciyar hankali a ce kana cikin yunwa ba ka da abin da za ka yi wannan duka masiku ne muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya yaye mana wannan masiku. ya tsare mu daga irin wannan bala'i ya sa ubangiji ta'ala da ya zai kira shawa zuwa ga ainihin wato addinin musulunci bautan Allah ta'ala bayan ya tunatar da su tafiye-tafiye da suke na fatauci na neman kuɗi yace da ilafi quraishin ilafihim rihlata shitali wa sayf quraisha sun saba tafiya guda biyu tafiya na lokacin hunturu da tafiya lokacin bazara ubangiji ta ce falyabudu رب هذا البيت الذي أدعمهم من جوع وآمنهم من خوف سبوتا وأبنجد وأن الآبيتين الآكين خاوة واللي يتيار رسول لمي نيوما أدعمهم من جوع لا سنة نيوما ألا بودا مصر suka samu abinci sannan wa amana min faw ya amintar da su daga tsoro idan ba su da tashin hankali ba su da tsoro ne guda biyu ka ci ka koshi kuma baka da tsoro baka cikin tashin hankali wannan ita ce babbar nima ta niman da ta fi sama amma yau aka ce a cikin tashin hankali ko ba abun da za ka ci ba tashin hankalin da ya wuce wannan to da haka ubangiji ta laya maka wannan gata ni'ima mai girma ka bauta masa ka ji tsoronsa ka yi masa biyayya sannan kuma hakuri kuma za ka yi akan wannan din har Allah ta'ala ya yi maka sannan ce wani mafi min al'amwa da tawayen dukiya tawayen dukiya sai ka zama mutum ya yana ta asara ko ta tafi gaba ɗaya ko wani ɓangaren ce tafi da sababin ka gala da yaƙi za ka yi asarar wasu abubuwa da aka da kasuwanci. ka gala da bautan Allah ta'ala da jihadi wajen ɗaukaka addinin Allah da ilimi da karantarwa za ka yi a na wasu abubuwa na maslahar rayuwa. to ka yi haƙuri wannan din da sauran asarori wanda suke riskan dukiya wal amfuti da kuma tauraya na rayuka shine ainihin rashin lafiya da kuma mutuwa wata ran sai kaga baka da lafiya wani ma kaga wani bangaren sa ya shanye kaga ya samu tawayan rayuwarsa wani kuma mutuwa zai babanka ya mutu ko ɗanka ko matarka ko wasu uwan ka ko abokanin arziki to duka wannan a yi hakuri a wato ainihin kansu domin mutuwa za ta rufe kowa da kowa babu wanda zai tsira الصبر أولى وإليه ترجع فابدأ به فهو عليك أنفه hakuri za ka yi kuma yi baka kuma dole za ka dawo kan wato ainihin hakuri dai idan wani na kai rasu babu yadda ka yi wa sabran fi majalin mauti sabran ma ne da bi kai hakuri gane da al'amarin mutuwa kai hakuri babu wani mai dawwama a duniya kowa zai sane ce wata mara da kuma tawaya na yayin itatuwa shine gona ta ki ya'ya kamar yadda aka saba ma dai a wata masifa ta zo kamar kwayi sai zo su cinye amfanin gonan gashi sun ƴaƴa kwari su cinye ko tsuntsaye su zo su cinye ko ta tsutsa da fito tana girbe karan tun daga ƙasa ko kuma haka kawai amfanin gonan ya ci ko ruwa ya ɗauke da wuri ko ruwa ya yawa duka wannan ibtila'i ne wanda manoma sun san shi hakuri za su yi su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wanda ya hakuri sai Allah ya ba shi lada wanda ko yake hakuri ga bala'i biyu ne ga asaran da ya sannan kuma ga hukuma da ubangiji ta ala ya saukar masa shi sa Allah ta lafi wa bashir sabiri ka yi wa masu haƙuri albishir a kan waɗannan masu idan ka yi haƙuri to za a baka ladan masu haƙuri idan kuma baka yi haƙuri ba to za a maka hukuma na rikin masu haƙuri domin haƙuri wajibi ne a addinin musulunci to sai Allah ya siffanta masu haƙuri sai ba su daraja da lada mai yawa sai fatin siffan sai ce allazina idza aqabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk da cewa imamu nawawi bai kawo karshen wato masu hakuri suna da in masifa ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma saboda haka kenan muna roƙon Allah ya yaye mana wannan bala'i ya yaye mana wannan matsala to kaga wani wanda ba mai hakuri ba ko da bai fahimci addini wani masifa ta same shi wani yake kira wani shehu yake kira in yayi ya sai ce shi wai kyau ya kare shi kar ya faɗi ce kaga an fata duk ba ne ya same shi wani daban yake kira wai shi zai yaye masa wannan wannan masifa din ba ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala shine mai yaye bala'i duk wanda ya kama wani ya kama duka kowane ne ko komai sa wajen Allah subhanahu wataala kuma an fata an yi wa ubangiji ta'ala shirka ba za a shiga aljanna ubangiji ta'ala sai faɗi darajar masu haƙuri ne sai ula'ika alaihim salawatun da rabbin wa wannan suna da darajoji a wajen ubangiji Allah zai yi bin sannan da rahama ita ce ita ce sannan wa ulai ka mun mutadun wannan ko sun shirye a nan duniya a sai wanda yake kan shirya su a nan ana iya ganewa yana da hakuri yana mai da lamuran kai zuwa ga Allah subhanahu wataala shikenan ya zama shi ne, sa ko mutuwa aka maka in an zo maka taliya sai ake inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in lahu bi ajalin musamma dama Allah ne ya baka kuma shi ya karbi abu ka ko ne abu kuma yana da lokaci kaga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma so da haka duk wani abu da ya same ka Allah ne ya tsora maka kuma shi zai iya yayi maka idan mu ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai samu kyakkyawan sakamako a wajen ubangiji ta hadisi ya inganta manzala ta kuma ce babu wani mutum da wata masifa za ta same shi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa a akhlik fi mena! A wata riwaya wa a akhlik fi mena! A wata riwaya wa akhlik fi khairan minha mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi ga Allah muke ga Allah za mu koma sannan ya ce allahumma ajurni fi musibati ya Allah ka bani ladan wannan musiba wa akhlik fi khairan minha ka mutanya min wasu alkhairi ce duk wanda ya wannan addu'an Allah zai mutanya masa mafi alkhairi idan dukiya yi asara sai Allah ya ninka maka ya baka mai albarka idan ta kai asara Allah ya baka wani iyaye ne ba a canja su kuma sai Allah ya mutanya maka lada da lada da daraja a wajen in mace ce Allah ya mutanya maka mafi alkhairi in miji ne Allah ya mutanya miki wanda ya fi wani idan kin yi haƙuri kin yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan ummu salma tace mijinta abu salma ya gaya mata wannan hadisi cewa manzon sama ya faɗi cewa duk wanda ya faɗi wannan addu'a za a mutanna masa mafi alkhairi sai abu kalma sai ya rasu mijinta ke sai ta tina wannan hadisi sai ta ce to waye Allah zai musanya min wanda ya fi abu kalama awwalu baitin hajara ila rasulullah sallallahu farkon gidan da ya hijira zuwa ga manzala ta dinga bakin kyawawan ɗabi'u na mijinta ta ce na ta samu sama da abu kalama amma dai sai ta yi addu'a ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan bayan ta gama da ta gama ta kaba sai manzala sama ya aiko yake a gaya mata yana son ta zai aure ta shi ke nan manzala sama ya aure ta kuma ya musanya mata game Allah ya musanya mata da wasu alkhairi amma lokacin da ya aika cewa yana son ta zai aure ta tace ka ita kan tana jin tsoron auren manzala ta kuma tana jin nauyi me ya faru kace tana da matsaloli guda uku matsala na farko tana da kishi mai tsanani kasa dai tana kishi da matan suka bata manzon Allah rai kaga bata manzon Allah rai babban abu ne na biyu shekarunta suna da yawa ta riga ta tsufa ita tana ganin bai kamata a ce ta auri maza Allah ta sama na uku kuma tana da agolan guda ku ina za ta shiga da su sai maza kuma ya ce wannan duk ba matsala ba amma shekaru da kike cewa kina da shi ai ma na tsufa to maza Allah ya saba ya auri Khadija tana da shekara arba'in yana da shekara nawa ashirin da biyar tafi da shekara sha biyar ya auri Saudi yana da shekara hamsin tana da hamsin da uku tafi yace saboda haka shekarun ki ba matsala bane ni in ma ina da shekaru yace amma kishin da kike da shi kuma zan roki Allah ya yi ni don ka san kishin mata in yayi tsanani to yana zama hauka ne hauka yake zama da gaba da hasada sai a kasa zaman lafiya a gidan ka baya to wannan ya wuce kishi irin na ɗabi'a ko da haka wannan duk mai irin wannan kishin tana buƙatar wa'azi da nasiha da kuma addu'o'i sai manzo Allah ya ce to zan miki addu'a Allah ya yi miki wannan kishi mai tsanani din amma ba a yawan mace da kishi dan kaɗan wannan kan tafiya a ne amma mai tsanani ka Allah ya raba mu da irin wannan kishi ko ya raba kowace mata kuma da kishi mai tsanani manzo Allah ya mata addu'a aka tafiyar da wannan kishi sai ya ce ki kuma zan rike su kamar ƴaƴana shikenan suka zo guda hudu ya taimaka wa marayu daga cikinsu ne wani yaro Umar bin Abi Umar bin Abi Salama manzo Allah ya sa shi a gaba yana cin abinci ya koya masa ladduba da cin abinci sai ce masa ya gulamu kul bi yaminika wa kul bi sanillah kul bi yaminika wa ma ya rika. ya yaro in za ka ci abinci kai bismillah ka ci da damanka sannan ka ci gaban ka mazalla ya koya masa wannan laduba ne kaga ya rike shi kamar ɗansa kenan zai sa shi a gaba ya ga ya yake cin abinci idan ya kuskure ya ya gyara duka wannan ta samu wannan matsayin saboda ta yi haƙuri kuma ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ne abin da aka shar'anta mana idan bala'i ya same mu amma ba a ce ka kira wani daban ba in ka kira wani sai Allah ya barka da wancan kuma ba abin da zai iya maka ma za ka yi asarar imani إمام النووي وقال تعالى الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله أنا أتكى وما صحف da دنس ba duk mutum ne مسلم أقولي الله أنا باجي لا دنس babu littafi. imam al-auza'i yace laysa yuzanu lahum wa la yuqalu wa inna ma yughrafu lahum Ya ce ba a auna shi da fike diladan da za a ba kuma ba a auna shi da kwano hawo ana kamfatowa ne kamfatowa ana ba su wato duk mai haƙuri ladan da ake ba shi babu misali ka duk ayyuka na ibada suna da misalin ladan da ake ba in kai ɗaya za a ninka maka ladan goma har zuwa saba'in har zuwa ɗari bakwai gwagwadon imaninka to amma ban da haƙuri shi yi da nisabi shi yasa azumi saboda akwai haƙuri a cikinsa shi ma sai zama ladansa yi da nisabi manzala kuma ya ce kullu amalin ne adama yuba'a alhasanatu bi ashari amsalha ila sab'imi'ati fihi illa sawma qala Allahu azza wa jalla fa innahu li wa ana ajzibi yace manzala kuma ya ce dukkan aikin dan adam ana saka masa ana saka masa kyakkyawan aiki ne za a ninka masa goma har zuwa ninki ɗari bakwai gwargwadon imaninka gwargwadon da za a ninka masa Ya ce sai dai azumi Allah ta'ala yace azumi na wani ni zan yi kakayya da shi bai faɗi ga abin da zai ba yace ya da'u sha'awatahu wa ta'amahu min ajal ya bar sha'awa ya bar shan abinci da saboda Ka za akwai hakuri a nan bai je tare da iyayensa da rana ba ya hakura bai ci abinci ba ya hakura Allah ta'ala ce so na wani ni zan saka masa ma'anansa shi ladansa fa'ida ne kake saboda haƙuri da ke So saboda haka duk ayyuka na haƙuri akwai lada a cikin su wanda ba su da lissafi wannan hadisi ma mutum ya rawaito shi to kenan wannan ayan kawai ta isa ta nuna maka muhimmancin haƙuri kana son lada ne yawa a wurin Allah ta'ala ka zama mai haƙuri sannan yake wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yake wa man sabara wa ghafara inna zalika la min hazmi wa man sabara tabbas wanda ya haƙuri an matsa abu amma kuma ya haƙura a bisa cutar da shi da aka yi wa gafara kuma ya yace bai ba saboda Allah inna zalika la min azami al-umur wa yi ta'ala yake wannan yana daga cikin muhimman al'amura azam yani azaim al-umur muhimmai wato ba kowa ne yake iya yi ba ko wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma in mutum an masa mummuna ya hakura ko har ya kara ma wa mutum kyakkyawa to ba ne yin wannan sai masu hakuri ta wanda suke da rabo gobe masu babban rabo gobe saboda haka shi yasa anan Allah ta'ala ya ce duk wanda aka masa laifi ya gafarta yayi hakuri akan cutar da aka masa bai da wani mummunan mataki ba kuma ya yafe bai rama ba wani yana daga cikin muhimman al'amura Allah ta'ala zai masa sakamako mai girma zai ɗaukaka darajarsa kenan haƙuri shi yafi akan ramawa tare da cewa ramawan kuma ya halatta mutu ya taka ka za ka iya taka shi in ya mare ka za ka iya mare ya naushe ka ka naushe shi gwargwadon yadda ya maka ba kai laifi ba amma ka yi haƙuri ba karamin ba shi yake saboda ubangiji ta yake waje za ku sayi aji sayi a kan mislo faman afa wa hablaha fa ajaru ala Allah duk wanda aka masa mummunan abu zai iya ramawa da mummuna idan mutum ya ture ka ya kafa ne ka ka ture shi fa ya halatta gwargwadon yadda ya maka amma ala ta ce duk wanda ya Ya yayi sulhu tsakaninsa da ɗan uwansa Ko ladan sa yana wajen ubangiji subhanahu subhanahu wa ta'ala inna la yuhibbu zalimin Allah ba son azalimi wanda ya fara shine azalimi to da haka in za a kura sai ka samu babban lada a wajen ubangiji ta haka na wata Allah ta ce wa in aqabtum فعاقبوا بمثل ما أخذتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين idan aka muku hukuba wani ya yi cutar da kai za ka iya ramawa gwargwadon yadda ya maka amma da ka ce idan ko da za ku yi haƙuri da haƙurin ya fi alkhairi ga masu haƙuri in kai haƙuri kuma sai Allah ya baka ladan masu haƙuri kenan haƙuri shi ya fi akan ne akan rama kuma idan shi dan yanzu ya ce maka ai in ka haƙura ka kaskanta ka walaƙanta su za ka yi da wannan walaƙanci sai ka tuna da wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ma naqafa sadaqatun min mali wa ma zada Allahu abdan bi aqwi illa izza wa ma tawaba hadu lillahi illa rafahu Allah amma mutum ya wato hadisi manzala kuma ya ce Allah ta'ala abin nan manzala ya ce sadaka ba ta rage dukiya karka ce in ka bayar wa dukiyanka za ta rage wannan duwa ya ce dan ne ba manzala ce ma يقول أدوما اللهم عاد ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم عاد ممسكا خلفا kowace rana in gari ya waye mala'iku biyu suke sauka addu'a suke zai yana cewa Allah ne ba wa fi lahi ka bashi mamani ka ninka masa ka kara sai kuma yana cewa Allah duk mai kamewa baya bayarwa ka halakar masa da dukiyar ko ba ta halaka ba za ta yi albarka ba saboda haka kenan sadaka ba ta kauye dukiya maza kuma ya ce Allah baya karawa bawa akuwa fati ya kara masa hinza in dai ka zama mai abuwa maka abu kawura to Allah zai kara maka ne isa da ɗaukaka yi da wannan ne ake samun shugabanci idan ka zo ne haƙuri nan za ka iya jagorantar jama'a nan ne za ka samu ɗaukaka a wurin mutane amma duk wanda ya maka abu za ka rama za ka ɗauki mataki to sai kwarjinin mulkinka ya dinga rabuwa kwarjinin ɗaukakanka da shugabancinka sai ya dinga kasa ƙasa ko da aka ce sa ka yi haƙuri shine ne shi ne ainihin izza bi bazlin wa hilmin sada fi fata wa kaunuka iyahu alayka yasiru wato da kyauta da hakuri shi yasa wani ya samu shugabanci a cikin jama'a kuma ka kasance irin sani mai sauki in dai kana miƙawa kuma kana hakuri kana barwa wala wa ran sai ka ji an naɗa ka kawai kai shugaba ko Allah ya naɗa ka sai abin da ka ce a cikin jama'a ka samu naɗin Allah ko naɗin jama'a ya ce ai wani shi ya fi cancanta saboda yana alheri sannan kuma yana da hakuri amma in baka da hakuri za ce kai wani da zai iya shugabanci ba sai shugabanci sai da hakuri kaga Allah yana ƙara maka izza da ɗaukaka idan ka zama wato ainihin mai haƙuri manzo Allah kuma ya ce babu mutumin da zai tawabu ya ɗauki kansa ba kun rufa ce Allah ya ƙara maka ɗaukaka in ka ɗauki kanka ba ne ba sai Allah zai ya ɗaukaka ka in kuma ka ɗauki kanka wani abu to sai Allah ya don kofar da kai kana neman ka nuna kai wani ne saboda haka mai tawabu, shi ne wanda ya mori zaman duniya sannan ubangiji ta'ala ya ce wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ista'inu bis sabri والصلاة إن الله ما الصابرين واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله ما الصابرين استعينوا بالصبر كنيمي تيمكو وجن بيان بقاتون كننا الدنيا لنا لا إرادة الصبر ده والصلاة لكم أين صلى إن الله مع الصابرين الله إنا تعالى ما أقول ما أقول وإذن كان هذا بقاتا أوجن الله سبحانه وتعالى سواء دنيا لكم تلاهرا to ka nemi taimakon Allah wajen biyan wannan bukatan tare da haƙuri ta zama mai haƙuri don idan baka yi haƙuri ba bukatar ba za ta biya ba kamar yadda zuwa hadisi wa annan nasara ma asbabu nasara tana tare da haƙuri ko addu'a kake yau in baka da haƙuri to wala ka samu nasara ba manzo da kuma yake yusta jabu da yadikum ma lam ya'jal ana anka sa yan kwaduwa matukan bai gaggawa ba haka ce me gaggawa shine dinga cewa da autu da'autu da'autu wa lam na yi addu'a na yi addu'a har yanzu ba an samu kaga ya gaji an hakuri Allah ya ce ba kai saka tilas tani ba sai ka bukatan ba za ta biya to komai na rayuwar duniya haka ne in kai hakuri burin ka sai shiga, nasara ta tare da hakuri kawai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wani yace la astaqilanna sa'aba aw udrika al-muna wa man qadat al-amal illa lis abu mai wahala sai na mai da shi mai sauki zan jure ce ba wanda burinsa zai cika sai ina zama mai haƙuri in ka zama mai haƙuri burin ka na duniya da lahira zai cika to da haka mu zama masu haƙuri sannan ka nemi taimako da yin sallah wajen biyan bukata ka zama mai sallah idan abu ya dame ka ka kama sallah in wani abu kake nema wajen Allah ta'ala ka kama sallah na farilla da nafila iya mun laili sai bukatar ka ta biya don manzala ta kuma kamar ya tabbata a jikin ingantacce idza hazaba hu amrun fa a ilaka in al'amari ya dame shi sai ya zabo ya samu kansa in kana in kana son ka zo mutumin kirki bawon Allah a nan duniya ka lizinci sallah don inna salata kan tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfata da munanan ayyuka in dai kana yin ta ga kusuri ba za ka zo mutumin banza ba in wata bukata kake neman biya ta duniya ko ta lahira nan ba ka ci gaba da sallah ka kama kiyamun laili kana sallah kana addu'a ubangiji ta ala sai ya biya maka in wata damuwa ke ta dame ka a duniya ka je ka kama sallah sai Allah ya yi maka wannan damuwa yasa lokacin da kafirai suka addabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ubangiji ta ala ya ce masa wala qad na'lamu annaka yuziqu sadruka bima yaqulun fa bi hamdi rabbika wa kun min as-sajidin Allah ta'ala ya ce na sani da kafirai suke gaya maka na baƙaƙen manzanni yana ɓata maka yana sa ka kunci a zuciyarka yace to ga magani na zan baka ka dinga tasbihi tare da tahmidi kuma ka kasance daga cikin masu sallah shine masu sujjada ka kama subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi kuma ka dinga yin sallah na nafila to Allah zai yayi maka fatiha kaga wannan magani na damuwa da fatir in ka shiga damuwa a rayuwanka da fatir rai ka tashi cikin dare ka dinga tasbihi subhanallahi wa bihamdihi ba kai sai ba adadi yayi ta kaga sannan kai ta nafila kai nafila in ka gaji kai tasbihi in ka gaji da tasbihi ka kama nafila kullum kana yi wallahi sai ka ji wannan damuwa ta fita a ranka gaba da lakani ne ubangiji ka ala bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mujarrad in ka jarraba shi kai ma za ka samu wannan kwanciyar hankali in wani abu kake nema ko baka same shi ba wallahi sai ka ji ne ko a ranka to rashin sanin ke fi alkhairi sai sa ubangiji ka ala bai baka wannan ita ce ka'ida ko da haka hakuri da sallah yana sa mutum ya cimma buri ya dinga hakuri yana sallah yana hakuri wato yana sallah inna allaha ma aqabi Allah yana tare da masu hakuri da taimakonsa da karfafawansa in ka hakuri Allah zai taimake ka kuma zai baka nazara saboda hakuri da kake yi sannan ce wa kala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa lanabdu wannakum hatta na alaman mujahidin minkum wa sabirin wa nabdu wa akhbarakum Allah ta'ala ya ce za mu jarrabe ku wa nabdu wannan kun, za mu jarrabe ku fi takalifi shar'iyya da abubuwa na shari'a yi sallah yi azumi yi zakka tafi aikin haji ka ji iyaye ka yi zikiri kar ka yi zina kar ka yi sata abubuwa ne masu wahala wasu a ce ka bari wasu kuma a ce me kai abun da ranka baya so a ce kai abun da ranka yake so a ce ka bari Allah ya ce sai mun jarrabe ku da wannan a ku hatta na alaman mujahidi na minku har mu bayyanar da masu jihadi tsakani da Allah a cikin ku sabirina da masu hakuri ko ne suke addini suke gwagwarmaya na addini saboda Allah don wannan ba don Allah ke bar Allah ya jarrabe shi sai kaza da zai iya kai labari su waye masu hakuri su da wanda suka rike addini da daɗi ba daɗi da nishaɗi ba nishaɗi suna yi waɗannan suna da suka ci jarrabawa da ubangiji subhanahu wata'ala wato ya so da haka Allah ta ce, hatta na alaman mujahidin ai hatta nufira al mujahidin bayyana da masu jihadi wanda masu kokari wajen ɗabbaka addini da masu haƙuri a farfajiya alkiyama mu ce ga ayyukan da suka yi ga ayyukan da suka yi sannan kuma a ba su lada kyakkyawan sakamako da zai kai su aljanna sannan Allah ta ce wa nabdu akhbarakum za mu jarrabi a ku shine za mu tuskona asiran ku abin da kai a cikin sirri kana da ka ai sai ka je lahira sai a tona ki yau masublar sarai ranar da ake bayyanar da abubuwa na sirri shine an jarrabi asirin ka ma'ana an yaye kowa da kowa ya gani saboda haka a ji tsoron Allah a daina saba wa Allah ta'ala a boye domin ubangiji ta'ala yana ganin ka inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' Allah ba abin da ke buya masa ko a sama ko a ƙasa sai ka je lahira sai ka ga ka ga sabon Allah ka akan tire akan tebur ana tallata shi mu tuba mu koma zuwa ga Allah ta'ala mu je na saba wa Allah a sirrance ko mu je na saba masa a bayyane imam no yace wal ayatu ayoyi fil amri bis masu yin umarni ayi hakuri wa bayani fadli da bayanin kalalan hakuri kasiratun suna da ma'rufatun kuma sanannu ce za a ta kawo sai a cika littafin da su so da haka abu yana da daraja yana da muhimmanci wanda shine karshen ayoyin da imamu nawawi ya kawo ci gaba da karatun kuma za mu kura akan hadisan da imamu nawawi ya kawo akan hakuri wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. يعني كان بعد فترة الشراء ثم بعد ما تذكرت ويعيد عند ذلك كتبع لو حقيقي جزائي وقصة بي ولا نعم يا رب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أفضل السلام عليكم ورحمة الله abu guje kawai da kuma fara da riwa za mu hanta kan goya ba gaskiya ba ne wannan don kana yin ka dabba ta gudu ka fi ka je ka danne ta ka sake ka kuma koda daga nan za ta kai ka yi ne ko kuma ne kukoyo ka ruba da gudu ku ta binta har ku je ku danne ta ku yanka ai kuma cewa kai da gangane ba a da ka fara yin ka dabba ka dame shi ma kuma yana da tafsiri in ka fara yin kai in ji mata ciwo kai ba ka fara ba ka yanka makogoro ba ko ba mutane ne ka zo ka yanka dabban ka don ba ka yanka ta ba ka ji mata ciwo amma ka riga ka yanka rabin makoko ta yadda in ka tashi kama mutuwa a zafi sai ka bata da gangan kuma a lokaci ya tsawo baka je ka sake yankawa to wannan ba za a amma ko shi din in daga barin ta daga baya ta biya ka zo ka sake yankawa babu matsala ko da ka kar ka bata da sai ka je ka nemi wani ba in ta kuma sai maka ka bi ta ka janye ka sake yanka yanka dabban ko da lokaci ya tsawo ba matsala ba ne mai tambaya ta gaba a tambayar kuma ko cewa mara yayin yin masaukin sallah idan na zo na samu wannan masaukin kuma na bi zan cika karkoki na a matsayin na wanda ya samu yanzu ya kuma ka zai iya kasancewa ga wanda raka a ta fi sai masa a sallar ruwa to wannan ya yi ta bayanai dai amma ban gane na farkon ba yana tambaya ne a kan maganar juma'a in raka ta kubu ce maka wancan shimfiɗa ne ko wancan ma akwai tambaya a ciki wai ma'ana zuwan gani abin da yake tambaya a shi ne jumla kubu ke zama har a sallar juma'a ne yana tambayan bi masuki sallah eh. So, juma'a ai in ya tashi cikatawa da zai yi ake juma'a ne za ka yake cikatawa yana suka ta sallarsa shi ya samu juma juma ba a yin tafiye sai kuma sai da lima sau da aka yi duk har wani da suka tafi cewa mazuki za a iya bin sa sallah shi ne wanda ya rika raka a ɗaya in ka zo za ka iya jona masa ya zama limanin ka amma ya juma da zai yi ba ina kutubar ka wanda ya maka ina kutubar da aka yi ina sauran abubuwa na sharuɗin wato ainihin juma sau da aka in dai ka zo ka samu liman ya ne to kawai baka samu juma'a ka je kai sallan azhar na kuma masallacin da kuke sallah ba ka amma ba za ka zo ka bi mamu a sallan juma'a yana raka a ta karshe kai kuma ka jona da shi ka ce wai ka cika ka raka a ba Ka ga wannan kai wasu in ka daban ne amma ba da limamin juma'a ba limamin juma'a kuma ya yi kudubansa ya yi limancin juma'a ba a raba ba da juma'a za a iya wani limamin ya ba wani ya kalla amma kuma a jere za a yi amma kuma wannan shi hudu ba ke sallah sannan ka zo kuma za ka zo ka jona da wani mamu daban kaga kenan juma'a ta zama limamin ka guda nawa guda biyu a juma'a ɗaya da zai yi saboda haka in mutum ya kai a ya a za ka za ka je ka idan ya yi sallar shi a wani masallaci sannan ya zo nan ya saurari karatu shi ne zan iya sake bin sallar isha ko kawai ya tashi gaba za ka iya kakewa mazalar ma yana kalla a nina ta wasu samari biyu suka zo suka zauna aka gama kalla ba su bi kalla ba sai ce me hana ku bi musalla ku ba musulmi ba ne sai suka ce musulmi ne idan mun salla a can masaukin mu sai mazalar ma ya ce to nan gaba ko da kun salla a masaukin ku in kun samu ana kalla ku bi wannan sallah sai ta zama muku nafila saboda haka za ka iya bi ta zai maka nafila in kana da wani kuma sai kai gaba amma karka zauna ana sallah sai kana zaune na'am a wannan kuma da ya sha tambayar da yake cewa shin zai iya hana kai da aljani saboda su rika taimaka mutane da magunguna na zuwa shafi suka da sauran ka ka zama boka ke nan saboda haka shi ne yake da aljani ya boka ne saboda haka wannan haramun ka haɗa kai da aljani ko zuwa in kai wannan ajiya a karɓi magani a wurin kamar haramun domin boka ya kuma da aljani su ya ke ga masu gaskiya ɗaya a kara karya kai saboda aka baya halatta wannan hanya ce ka ɗauko ta ka zama boka boka ko ɗan hutu ne ina yi wa Allah ta'ala shirka na ah, mai tambaya da ɗan cewa bayan sallama take shi ne ya haihu da wata mace a waje ma malam ya halarta wannan yarinyar ya dawo kuma ya aure ka yana nufin ne da suka haifa haramun ne duk da cewa cikin malamai a kwanu ta ce halaka a yawai ta ne wato yar shege ya yi nan da mace sai ta haifi ta wannan yar duk da cewa shari'a ba ta danganta masa cewa yar sa bane amma ba halaka ya wai ta lianna ha khuliqat min ma'in saboda an halitta ta da ruwan maniyi ba sai ya za ya aure ka kuma sai a aure ka to amma wanda suka ce wani zai iya auren ta saboda zina ba ta haramta mai halal to amma lalle ba ta haramta a wasu ɓangarorin amma a nan ya kamata ta haramta domin bambanci kawai da yarsa ta aure ba kulla aure ba ne amma da ruwan mani ta aka a halitta da ita ma ba a da ta aure. masu roƙon addu'o'i Allah ya muku bukatun na kai kuma Allah ya wani bukatun na kai Allahumma allimna na yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi